na Muhammadun bi ihsanin ila yawmid amma ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh in uwa musulmi muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya karba mana wannan sallah ta asuba da muka yanzu ya sanya mana ita cikin amizanin ayyukan mu Allahumma amin safiyar wannan asabar da muka shiga a yanzu Allah ya sada mu da dukkan alkhairin da yake cikin yinin ya kare mu daga dukkan sharrin da yake ciki Allahumma amin da yardan Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi a shafi na 242 ko da 242 a tambayanta an gina ta ne akan neman taimako don gina masallaci neman taimako don gina masallaci shi ya dace ko bai dace ba mai fatawa ya yi fatawa kamar haka ya ce akramakallahu hal ya juzulil muslim sun ya halatta ga musulmi an ya tulubal musa'adata ya nemi taimako libina'i masjidin domin gina masallaci au satin ko makaranta minal musulmi daga ‘yan uwansa musulmai ko kuma daga wani musulmi da ya san zai iya yi sai ya je ya same shi ko kuma al'umma musulmi ne aka nemi taimakonsu gaba ɗaya sannan limaza me yasa kuma hakan malamai suka ce me yasa hakan ya halatta malamai suka ce ya juzu zalika ah ya halatta mana ayi haka li'anna hada min at-ta'awuni 'ala al-birri wat-taqwa domin wannan taimakekeniya ne akan da'a da tsoron Allah taimakekeniya ne akan aikin alheri qala ta'ala Allah yace wa ta'awanu ku rika taimakekeniya a tsakaninku 'ala al-birri akan alkhairi wattaqwa da tsoron Allah amma wala ta'awanu kada ku yadda ku rika taimake kimiyya alal ismi akan sabon Allah kama a ce za a nemi taimako a gina sinima musulmi ya bada kudin shi za a nemi taimako wato a gina gidan rawa musulmi ya bada kudin shi ko kuma ni hamshakin mawaki ko wata hamshakiyar mawaƙiya za ta zo ta yi waƙa a ba da kuɗi wannan al'ismu ne saɓo ne wal'uduwan haka nan ma duk wani ta'addanci da aka san mutum zai yi shi tokar a goya masa baya da zalunci to wannan shi ne ken dama ai mai raya masallacin Allah shi ne musulmi shi ne kuma zai gina akwai hadisai da yawa da suke cewa wanda ya gina masallaci don Allah Allah zai gina masa gida aljanna to kaga gun musulmi za a nemo za a je gun kafiri ne ko mai bauta gumaka sai na gaba bina'ul matajiri tahtal masjid shin ya halatta a gina shaguna ƙarƙashin masallaci a gina shaguna karkashin masallaci bi ma'ana a gina masallaci hawa ɗaya can saman masallaci ne a sa matakala ana hawa sama ƙasan kuma shaguna ne aka gina wanda za su taimaka wa masallacin su kawo masallacin kuɗin shiga to shin ya dace a yi haka sama ana bauta wa Allah ƙasa kuma ana kasuwanci mai tambayan sai ya yi fatawa kamar haka ga yadda ya sa fatawar ya ce fi madinati filfilal a garin filfilal min muƙa'ati malbasba wato a yankin malbasba idai ban san ko kasan turai bane ko kasan asia ne Allahu ala yace akwai masajidun masallatai da buniyat ala daurin wahidin an gina su kawai eh, gini daya haka kamar yadda wannan masallacin yake fi aradi muttasi'atil masaha an gina shi a fili mai fadin gaske filin masallaci yana da fadi wallaisa laha ghalla amma masallacin bai da kuɗin shiga bai da kuɗin shiga ghalla shine kuɗin shiga wa qad waffaqa Allahu ba'aba ahli alkhair to Allah ya datar da mu da wani mutum masu aikin alheri ala i'adati bina'il masjid yace zai zo ya sake gina masallaci ya masa fasali mai kyau min tabiqaini zai gina shi hawa daya attabiqul alawi hawa na sama na saman lil ibada inda za a shiga ana ibada ana sallah wattabiqus sufli shi kuma kasan yubna fihi dakakinun za a gina shaguna dakakin shine shaguna tu'jaru alal muslimina a bawa musulmai hayan wajen ba za a ba kafurai ba saboda kafiri wataƙila ya sai da giya a ciki ko ya sa kayan kiɗe-kiɗe ko abubuwan da bai dace ba musulmai ne za a ba mu hayan shaguna wa ma min ha duk abin da ake samu income kenan abin da ake samu daga shagunan na kuɗin shiga yun faƙo alal masjid sai a riƙa yi wa masallaci hidima da su lissaddi hajatihi domin buƙatuwan masallacin duk abin da masallaci ya buƙata a yi mai da wannan kuɗi fama ra'ayu shar'i fi zalika menene mahangan shari'ar musulunci game da wannan malamai suka ce ya juzu ya halatta ja'alu at-tabiqi alladhi tahta al-masjid hawanit a sanya ginin da yake kasan, hawanit a sanya shi a mai da shi shaguna hawanit kun ga a can dakakin nan kuma hawanit duk ɗaya ne tu'jaru li salihil masjid a bada hayan su don maslahar masallacin min ajli saddi hajatihi domin bukatun biyan bukatun masallacin sai fatawan mu ta ƙarshe albina'u alal masjid wannan kuma vice versa ne yanzu kuma masallacin ne a ƙasa gida ne a sama ko kuma shaguna ne a sama misali fatawa ta ce alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulihi wa alihi wa sahabi wa ba'd da qad tala'atil lajnatu wannan kwamiti adda'ima ta dindindin lil buhusul ilmiya mai bincike na ilmumukan addini wal ifta'i da bada fatawa ta karanta as-su'al al-muqaddam wato tambayan da aka wato rubuto mata min ma'ali waziril hajji daga mai girma wato ministan wato kula da harkokin hajji wal auqaf da waƙafi ila samahatin ra'is al'am zuwa ga mai alfarma shugaba na gaba ɗaya na wannan kwamitin fatawa suka kawo date ɗin suka kawo kaza da kaza duka ga tambayan a can wajen 14 abin nan nan layin nan ya ce anna masjid al-ikha'il islami akwai ni masallaci da ake kira masallacin al-ikha na yan uwantaka al-islami na musulunci haka aka raɗa a masallacin suna wato masallacin yan uwantakan musulunci fi madinati jidda a garin jidda ne birnin jidda masallacin yake junabai da kakin ibnu ladin wato kudu da shagunan ibnu ladin ibnu ladin yujadu fawqahu baitun yaskunuhu ahluhu a masallacin wato saman shi gidan ma wanda suka gina masallacin gidan wanda suka gina masallacin bi ma'ana da ya gina masallacin sai shi hawa daya can sama gidan shi ƙasa kuma masallaci yaskunuhu ahluhu wato iyalan wanda suka gina masallacin da shi mai gidan nan suke zama wa huwa yazunnu annahu la yajuzu kullum yana jin abun nan din bai dace ba hakan bai dace ba kaman da za a yi maɗakin Allah a ƙasa shi yana sama an ya koma sakanu faukal masjid kullu yana jin bai dace a ce gida a saman masallaci ba fama hukumu shar'i fihi Allah menene hukuncin da shari'a za ta faɗa game da wannan wa ajabat bima yali wannan kwamiti mai albarka sai ya ba da amsa kamar haka yace idza unshi bina'u masjidin mustaqillin masjidin mustaqillan kana saqafuhu wa ma alahu tabi'an Allahu, jariyan alaihi hukmuhu fala ya yajuzu bina'u usakanin alaihi li ahadi idan aka gina masallaci mai zaman kansa kana saqafuhu so abin eh, eh, wannan rufin masallacin da abin da ke saman masallacin duka yana bin masallacin na masallacin ne hukuncin shi hukuncin masallacin ne jariyan alai hukmuhu duk hukunce hukunce masallaci ya safi saman duka saboda haka fala ya juzu bina'u sakanin alaihi baya halatta a gina gidan zama saman masallaci li ahadin ga kowa amma idza kana almasjidu tari'an ala almaskan amma idan masallacin shine yazo saman gida inda ake zama مثل ما لو أصلح الطبقة السفلى من المنزل ذي طبقات وعدلت لتكون مسجدا جاز إبقاء ما عليه من الطبقات مساكن إذن wato shi masallacin ne ya zo ya tarar da gidan dama gida ne sai masallaci ya zo daga baya ya tarar da shi mislu malau uslihat tabaqatu sufla misali sai aka gyara ƙasan da gidan sama ne da ake zama gidan sama ne da ake zama duka iyalai ne nan ƙasa ana zama can ana zama sai mai gidan ya ga lallai akwai maslahan a yi masallaci to sai ya tada mutanen da suke ƙasan sai aka yi converting ɗin shi ƙasan saboda mutane su rika sallah to kaga masallacin ne ya zo daga baya ya tarar da gini yawa as uslihatit tabaqatu sulla sai aka gyara ƙasan min manzilin bi tabaqatin wa uddilat aka gyara litakuna masjidan da ya zamanto masallaci to jaza ibqa'u ma alaihi min at-tabaqati masakin bi sabqi tamalluki ya halatta a bar saman yanda yake dama gidaje ne duka wajen daga baya bukatuwar a gyara ƙasa ya zamanto masallaci sai aka mai da shi masallacin to ya halatta a bar yanda saman yake dama gidaje ne lissabki ha ala tabaqatil sufla masjidan domin saman su suka fara tabbata kafin masallacin ya zo daga baya falam ya kun ma hota bi Allahu to yanzu kaga abin da ke sama din nan kenan gidajen nan ba na masallacin bane ba na masallacin ne amma wasu masallacin aka gina farko sai aka tsora wannan duka baya halatta amma masallacin ne yazo ya tarar da saman gidajen da suke saman shi akai converting din ƙasar za a rika saukowa ana sallah babu wata matsala a nan in ji malamai wannan su ne mu guda uku za mu ansa yau da fatan Allah Ubangiji ya sa mu wani cikin amincinsa da rahamansa da baiwansa salamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh